Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma wasu tashoshin fm a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da niyya da kuma dalol a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa rediyo kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum mu da hamsin ranar Alhamis 23 ga watan Mayu shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce tare da baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muka sake dawo maku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za mu ji ci gaban hirar Alheri Grace Abdu da Alhaji Suleiman Kirako kan janyewar alkali Bulkacuwa daga sauraron kararrakin zaɓe. sai kuma shirin na kasa wanda mun mini Barma zai gabatar sannan muna dauke da sharhin jaridin Ghana da sakonnin da kuka aiko mana ta wayar tarho sai kuma nasihar Ramadan amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya koma kiri. tunawa da irin rudani da ya faru a zaben shugaban kasa amurka shekarar 2016 da kuma jayayyar tsakanin shugaba donald trump na jam'iyyar republican da manyan jigajigan democrat a shugabancin majalisar tarayya akan bincike da ake gudanarwa akan shugaban da bai kammala ba lamarin ya haddasa gwagwarmaya a washington a jiya laraba kwatsam ba tare da shiri ba trump ya dakatar da wata ganawa da yake yi da 'yan jam'iyyar democrat a fadarsa ta white house bayan kakakin majalisa nancy pelosi ta zarge shi da yin rufa-rufa da kuma rashin bada haɗin kai ga binciken harkokin kasuwancinsa da kuma batun da ya biyo bayan katsalandan da rashi ta yi wa amurka a cikin wato bincike da democrat take jagoranta trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa cewa ba shi da wani abin da yake ɓoyewa ya kuma ƙara cewa ba zai ci gaba da tattaunawa da pelosi da shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa charles schumer da ma sauran 'yan democrat da suke tare da su ba akan shirye-shiryen ƙasa yayin da ake ci gaba da bincikensa amurka ta nuna matukar damuwa ga shawarar da kasar afirka ta kudu ta yanke na mayar da tsohon ministan kudi na kasar mozambique da kasarsa a maimakon amika shi zuwa ga amurka domin ta yi shari'a a kan zargi na damfara take masa ana zargin manuel chang ne da halatta kudaden haram lamarin da ya jefa a kasarsa mozambique cikin babbar matsala ta kudi da ba taba ganin irinsa ba a tarihin kasar hukumomin afirka ta kudu sun kama tsohon ministan ne a cikin watan disamba bisa ga bukatar amurka da ke zargin sa da damfaran wasu amurkawa masu zuba jari ofishin jakadancin amurka a pretoria ta faɗa a jiya laraba cewa afirka ta kudu ta aika mr chang zuwa amurka domin ya huskanci shari'a a kan zargin damfara na wasu amurkawa da gwamnatin ƙasarsa ta mozambique wanda ya hada da dala miliyan 700 sai dai ya zuwa yanzu babu wani martani daga gwamnatin afirka ta kudu din waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru shida akan mutane uku waɗanda aka same su da laifin safaran wani nau'in kunkuru na musamman da ake samun su a ƙasar ko kuma a kudancin ƙasar an tabbatar da hukuncin akan maza biyu da mace ɗaya ne bayan an ci su taron dalar amurka 26 a watan da ya gabata an kama mutanen ne a bara biyu bayan ƙarar da makauta suka kai na wani ɗoyi da ke fita a cikin wata gida yayin da 'yan sanda suka kai samami a gidan sai suka samu dabbobi masu rarrafe da cikinsu sama da dubu goma sannan kuma an samu hakan ne a cikin kowane ɗaki da ke cikin gidan sun kuma gano matattun kunkuru 500 wata kungiyar kasa da kasa mai rajin tsare dabbobi da sauran halittu da ake kira wato wildlife kenan da ke nan amurka ita kuma ta kira cewa ya kamata a tsare waɗannan kunkuru don haka bai kamata a saki waɗannan mutanen ba kunkurun da aka same su da rai su kuma an killace su kana aka sake su suka koma inda suke rayuwa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta shirya tsafta bada bahasi ga fadar white house akan yiwuwar aika da dubban sojojin amurka zuwa gabas da tsakiya a cewar jami'an amurka a jiya laraba bukatar karin sojojin ya fito ne daga rundunar amurka da ke yankin gabas da tsakiya kuma za a mika bukatar zuwa ga white house a yau alhamis a cewar wasu jaman amurka waɗanda suka nemi a sa kai sunansu saboda ba a kammala daukan shawaran ba in ji rahotanni da ke fitowa a kafafen yada labaran ƙasar sai dai babu tabbas ko white house za ta amince da aika sojojin duka ko kuma kalilan a cikin abin da aka bukaci da mukamai masu linzami da wasu jiragen ruwa pentagon ta ke cewa ufan akan makomar shirin ta ce a matsayin shirin na tsawon lokaci ba za ta yi tattaunawa ko kuma ta ce wani abu akan makomar shirin ba sannan kuma ta ce akwai bukatan karin rundunar in ji commander rebecca riverich mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta pentagon a jiya laraba tankiya tsakanin tehran da washington na ƙara yin tsami tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da shawaran wato na haramta wa iran sayar da mai zuwa kasashen waje da kuma karfafa shirin sojin na amurka a yankin gulf a matsayin martani ga abin da ya kira barazanar iran Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da hirar da Alhaji Suleiman Kirako, Alheri Grace Abdu ta tambaye shi ko yana ganin dan tana mace ne aka bukaci ta ba da wuri kamar yadda wasu suke ikirari sai ya bayyana cewa. misali ai ba namiji ba kowa ya ka dauko dole za a yi wannan korafin za a ce i e, lalle wannan yana da alaka da jam'iyyar APC ko a yan uwance yana da yan uwa da suka yi jam'iyyar APC ko ko a'a sun ma shugaban kasa campaign saboda ka dole ne ai wannan korafi ko da namiji din ne ita dai a ƙarshe duka kamar yadda ka sani ta sauka daga wannan mukamin idan saukan da ta yi an ce mai ruwa a mai ɗaki shi sanda ruwa ke mai zuba a nan ta yi do domin tana ganin cewa ta kauce zargin cewa ba za ta yi adalci ba saboda shi mai gidanta wani jigo ne ko a magoya mai goyon bayan jam'iyyar apc ne ko yana cinta cewa ba za ta yi adalci ba wannan fa abinda jama'a suka ya kamata su la'akari da shi shine wannan fa aikinta ne shari'a nan fa aikinta ne kuma in mun ce justice mai ake nufi a hausance jasi ne gaskiya to in ko har ba ta da gaskiya ba za ta yi gaskiya ba to ina amfanin ta shari'a saboda ka ni a nan a gani na ya cancanci cancanci a ce an bar ta a gani me za ta yi za ta yi adalcin ba za ta yi ba ba a yi mai riga malam masallaci ba eh to akwai waɗanda suke ganin cewa ko zaɓukan da aka yi na baya bayan nan suna ganin kamar akwai waɗansu jihohin da ba waɗanda aka kyautata zaton su ne suka ci zaɓe su ne aka sanar daga baya ba bisa ga yadda harkokin zaben suke tafiya misali jihohin da aka dakatar da zaɓe din na aka zo aka yi zaɓen a waɗansu mazaɓu akwai waɗanda suke ganin cewa waɗansu jam'iyyun Mm. da ba haka ta kaya ba inda a ce an ci gaba da gudanar da zaben nan to shi yasa suke ganin cewa ba lalle ne ayi ba eh, lalle ne ayi adalci a shari'a ba kana ganin suna da eh, hujjar wannan korafi to ai wato dole ne wannan korafi ayi kin ga misali masu sauraron mu su duba su gani ko a nan Amerika za ki ga an yi zaben nan waɗansu sun yi korafin cewa su ba su yadda ba an musu zalunci an yi magudi misali zaɓuɓɓuka da aka ta yi wurare kamar su Florida shekarar nan da aka yi nasa algo go na su wane ne duk an samu irin wannan korafi wanda yake an je kotu saboda haka ba abun mamaki ba ne dan a najeriya an ce a'a an samu wannan korafai irin wannan korafi irin wannan alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar mu bar shiri mu girmama shi mu bar gulma mu girmama shi ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe uku da minti sha ɗaya na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Sule mummuni Barma. A makon jiya kun ji yadda Aminu Ahmed Tudun Wada da wasu abokansa guragu da tallafin wasu masu aikin walda suka kara zurfafa bincike daga aikin kera kekunan guragu zuwa kera baburan guragu abinda a wancan lokaci ke zama bakon abu a kasashen afirka ta yamma wanda kuma bayanai ke nunin ya taimaka wajen baiwa nakasassu damar zuwa makaranta domin neman ilimi a ci gaban hirarsu da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari bakon shirin nakasa ya bayyana jihar lagos a matsayin wacce aka fi mutunta 'yancin nakasassu a zamanin da lagos din ke matsayin hedkwatar gwamnatin tarayya lamarin da ya danganta da halayyar jama'ar wannan gari a lokacin har yau diya wadda ake a lagos wallahi in kaga ga an taɓa nakasashe kwaya ɗaya to an taba wanda ba nakasashe ba ɗari biyar saboda shi bai rabe abin da ya tsana a rayuwarsa mm. ya taɓa nakasashe ko gurgu ko makaho ko kuturu yana cewa yana gudun ya taɓa shi masifar da ta taba shi ta taɓa shi saboda in ya taɓa nakasashe yana jin masifar duniya ce za ta taba shi saboda eh, zai zama haka saboda shi bai rabe abin da ya tsana akwai na abu da suke kira da yarabanci ako a da ba a lamma gyari hmm. masifa ta me yarabanci ne wani irin gagarumi wanda ko yanzu bai rabe yana tafiya kace masa a lamma gyari ako ba a da a lamma gyari sai ya tsaya a kanka saboda ka yi masa addu'a ta ƙarshe ta jafa'i ta jafa'i wacce kace Allah ya raba shi da ita oh, uh, wato ta kariya ke ta kariya ka yi masa addu'a ta kariya duniya daga jafa'i da masifa daga jafa'i da masifa Allah ya kare shi da ita to zai tsaya saurare ka hmm. to saboda haka duk wani lagaranci ce ai ana faɗa a Legas an kashe na kasasuwan wallahi duk ba gaskiya bane babu mai mutunci da daraja da da wanda ake kare lafiyarsa da abubuwansa irin mai nakasa nan guda. Amma iya cewa dole ce ta sa ake karewar hakan din ko kuma a da tausayi a ciki. Kyama ce ta ba ta sa ta zama alkhairi ga nakasashe a Legas ko kuma a dai tausayi ne. ai bai rabe a duniya ba wanda yake da aboki yake son ya mutunta shi ya bashi sadaka irin mai nakasa saboda shi yana ganin yana kyautatawa nakasashe to babu wata masifa da za ta same shi <laughs> kariya ce a gurin sa wai da kuka dawo Lagos eh. ah, a daga Lagos eh. an juye mulki kun tsorata kuka dawo Kano da 'yan canjin kuka dawo ne ko kuma a dai an dawo dai da 'yan babura kawai kenan ai da muka dawo da 'yan babura mu muka zo muka zauna a kano sai muka ce to fa ba komai aljihu sai muka ce to ya kamata fa ku mu zo duk dabarar da za mu yi kano garin mu ci duk inda za mu samu kuɗi mu nemi kuɗi duk inda za mu sayan zamu mu mutunta kanmu ku zo mu mutunta kanmu to haka kuma lura da yadda nakasassu ke gudanar da harkoki a cikin yanayi irin na kara zube a wancan lokaci ya sa wasu dattawa shawartar su akan maganar kafa ƙungiya yayin da a ɗaya bangare aka buƙace su da kafa sarautar nakasassu matakin da ke zama wata hanyar samar da haɗin kai a tsakanin mutanen da ke da bukata ta musamman daga nan ne kungiyoyi da masarautun nakasassu suka samo asali a najeriya akwai mutumin da ya fara gaya mana ya ce na farko ku je ku yi sarauta na biyu ku kafa kungiya sarauta ku tafi gurin sarakuna idan matsala ta kama ku ku tafi ku gina kungiya ku nemi ciyama na karamar hukuma ku nemi dan majalisa ku nemi gwamna ma in za ku gani ku ganshi saboda ku faɗa masa matsalar ku saboda me saboda duniya tana tafiya da abu biyu tana tafiya da sarauta tana tafiya da kungiya to wanda ya fara kafa mana wannan ya ce meje Allah ya ji kansa Alhaji Faruku Muhammad dan Kadai shi ya ce mu je mu kafa sarauta Shi ne mutumin da ya taɓa ba mu naira dubu don mu kafa kungiya mu yi jari a alif ɗari tara da tamanin kafin da ya rasu da tamanin da hudu eh, tamanin da biyar zuwa da shida ya ce ga naira dubu ɗaya ku kafa jari mm, ku zo na kungiya ku kafa jari na kungiya ku abin da za ku dinga yi wai kafin ya muku wannan um, ko da ita kuka samu jarin mota na a'a ita mota wannan ai daga baya ne bayan mun riga mun bazu kowa ya san dabarar da zai yi in kana da wata kadara ka sayar in za ka roƙi wani babban mutum a kusa da kai ya baka ko ka je gidanku a baka a lokacin muna haɗa keken gura goma akan naira ɗari takwas za mu haɗa keken guragu mu sayar. A 1986? A 1986. Muna iya haɗa kuɗi ne ku. A yo. Ai shi kuɗi ka tashi ka neme shi shine abin yi amma ka zauna ka ce kuɗi za su zo maka ba za su zo ba. Ai kuɗi kowa ya ne neman kuɗi to ka san dai ɗan bal in ya shiga fili sai ya bubale yake samun tako mm. to haka dan adam sai ya samu kuɗi yake shiga ya nemi kuɗi ya samu don kuɗi ba sa zuwa maka sai dai ka nemi su da ko ka kafa kungiya ya akai da aka kafa kungiya to anan ne fa muka fara dabaru hmm. cewa eh wani ba aminu tudun wada ne a'a ba aminu tudun wada ba ne ai wanda ya fara zama shugaban kungiyar guragu a jihar kano allah ji kansa sunansa sa'idu zakirai dan zakirai ne hmm. a alif ɗari eh, gabasawa a alif ɗari tara a kano da da saba'in da takwas alif ɗari tara da saba'in da takwas muka je da saba'in da takwas muka kafa kungiya a kano ai muna legas din ana kafa ta a ɗauko ta a dawo da ita aka ce daga legas mu ɗauko ta mu dawo kano wai zancen kafa kungiyar eh, tun kafin ku tafi Legas ne ko kuma a kuna Legas ake zancen kungiya? An kafa kungiya a Legas da aka kafa kungiya a Legas ta ta nakasassun Najeriya gaba daya. Na'am. Tun da can ne shalkwata ta kasa. Mm. To daga nan sai aka ce to fa kowa ya koma garinsu mm. ya kafa tasa. saboda kowa ya tashi Legas zai zo amma tunda kowa ya tashi Legas zai zo to me isa inda suke garu mulki to me yasa mutane kuma a jihohinsu ba za su zauna su kafa irin wayannan kungiyar te karfi ba mm. saboda a rage tafiya Legas din a mm, a samu rassa to daga nan shine muka dawo na kano suka tafi kano na sokoto suka tafi na zamfara na kebbi na ina ne lokacin ma duba a nan ba amma dai sokoto ita ce herkwata gongola da borno duk wayanda suke nan kowa ya koma aka je aka kafa rasa amma babu reshen da ya kahu ya zauna har yau yake aiki fiye da yadda kowa yake irin na kano to a lokacin da muka dawo kano a wannan lokacin shugabanninmu na wancan lokacin irin su sa'idu zakirai irin su mala audu sheka irin su usman sakatare hmm. irin su ah, lawan ibrahim babura muka haɗu dai gaba ɗaya akwai kabiru ado ya kasai wai da kuka kafa kungiyar nan me aka fara yi abin da aka fara a gurin cewa aka yi na farko ku zo mu kasa kanmu kashi uku kashi na farko duk inda muka ga karamin gurgu mu sanya za a yi mu kai shi makaranta ta kusa da gidansu na biyu waɗanda suka zama ba za su iya zuwa firamare ba a lokacin to mu zo mu kafa gurin masana'anta wacce za mu fara koyar da kanmu sana'o'i sana'o'in nan wai mai hikimar kano yin haka yanda za mu yi mu rage bara don in ba haka muka yi ba saboda di yaran da sai muka gane cewa eh duk waɗanda suke 'ya'yan masu hali a kano ko kuma 'ya'yan 'yan boko na ƙasassu da muka ga an saka su a boko sai muka ga ba sa shigowa cikinmu su ba sa zuwa barar balatala su tafi lagos ba sa zuwa a ba sadakar kara ko abin nan sai suka sa su a magana ka to kun kuna son mu zauna lafiya nan gaba mu zama abin koyi eh to kuma raba duk gurgun da muka gani mu je gidansu mu zauna da mahaifinsa mu ce ya sa mana wannan a makaranta saboda wannan gurgun yana da yaye yana da kanne ya za a yi su a sa su a makaranta shi da ba zai iya ɗaukan kaya ba a bashi kwanan bara wanda shi ya kamata a sa a makaranta su za su iya ci da kansu ko da dako ne sai muka ce to wannan da muka dinga sai muka dinga bin iyayen na kasassun har gida. To masararo nan za mu ja barke a shirin na yau sai kuma a makon gobe inda za a ji wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari da bakon shirin aminu ahmed tudun wada ni suleiman muni barma da sauran abokan aiki muke ce da ku allah ba mu alkhairi salamu alaikum to madalla yanzu kuma ga sharhin jaridin ghana Da wannan labari na jaridar Daily dami so masharshen jaridun na yau. Gyara a fagen banki na samar da sakamako na gari ji na na akufado jaridar ta ce shugaban jamhuriya na nadu Akufa akufado ya faɗa cewar kwararren matakai da gwamnatinsa da kuma bankin ghana suka ɗauka domin cetowa da kuma daidaita lamuran fagin banki ya soma haifar da ɗa mai ido da yake magana a wurin buɗe wani sabon ginin babban ofishin bankin ghana a ranar laraba 22 ga watan mayun shekara 2019 shugaba akufa ado ya bayyana cewar a ƙarshen rubu'in farko na shekara 2019 kokarin masana'antar bankin ya nuna bunƙasa ainihin. Har yau dai a jaridar Daily Guidin wannan labarin ne yi. Ban yi karamin murya domin a bani aikin hukumar zaɓe ba. Jaridar ta ce, maga kujerar hukumar zaɓen ƙasar Ghana Jane Adukwai Mensar Ajiya ta bayyana a fili cewar ita fa ba ta yi karamin murya da neman wannan matsayi ba. ta yi wannan magana ne yayin da ta kai ziyara a wasu ofishoshin wannan jarida ta faɗa cewar ba ta taɓa tunanin wannan matsayi ba har da zai sa ta ji ta yi ƙaramin murya domin a bata wannan matsayin ba ta faɗi haka ne a cikin wani hira da aka yi da editocin jaridar sun kai da ita tana mai faɗan cewar kofar ne ya biyo nemarta. Ita ko jaridar The Statesman na wannan labarin ta rubutu shugaba na Ado Dankwa Kufa Ado a ƙarshe dai ya rattaba hannu akan kudirin uh, dokar 'yancin samun labarai a jiya 21 ga watan Mayu. Jaridar ta ce shugaba na Ado Dankwa Kufa Ado a ƙarshe dai ya rattaba hannu akan Kudurin dokar nan na 'yancin samun labarai. Tun a watan Maris majalisar dokoki ta gaba yadda kudurin dokar na 'yancin samun samun labarai yadda za a mai da ita doka. kuma za a zantar da wannan dokar daga watan janairun shekara 2020 kuma zai zaya da damar gabatar da 'yancin samun labarai daga jama'a da kuma sassa masu zaman kansu kamar yadda yake a cikin kundin tsarin mulkin kasar. ita ko jaridar daily graphic ta rubuta cewar an harbe mutum daya yayin wata zanga-zanga a kan na pds a agomanya jaridar ta ce wani kokari da kamfanin rabon wuta pds ta yi na kwato kudi sidin miliyan 84 da kamfanin ke bin al'umman croberland cikin jihar gabashi ya zama lamari na tashin hankali a ranar laraba da maraici inda har aka kashe wani ɗan yaro ƙarami. 'Yan sanda a jihar Gabashin sun tabbatar da wannan kisa wadda ya faru a Gomanya a ranar laraba da maraci da wannan labari na jaridar daily graphic muka so kashe shirin jaridun na yau Redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta yan albasa Katsina Taranci Najeriya. Ina so in kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya kuma da gwamnatin jihar. Gaskiya irin abin da ake a jihar Katsina ko kuma a yankokin da tsari da dan su satana ya kamata gwamnatin tarayya ta duba saboda wanda ake kashe mutane ya kai ga yanzu mutum na gona na shuka an zo su da bindiga an harbe sa magana shuka ko da sauran abuka gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Katsina. Gwamnatin Muhammadu Buhari ya kamata a ɗauki mataki na gaskiya wanda za a taimaka mata na ka. In dai ana abin kan talaka to ya kamata a taimaka ma talaka a jihar Kaduna talaka na cikin hali a yanzu gaskiya a yanar lokacin lokacin damana ne fa ya kamata a taimaka ma talaka Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika sunana Annabi Joja Kabara jihar Niger Nigeria ina kira ga mutanen basari da kiran biyar kasuna akan masifan da allah ya kawo masu muna fata allah shi yaye masu wannan masifa don allah don annabi jama'a basari su yi hakuri mu koma ga hannun allah mu yi addu'a mu roki allah allah shi yaye maku wannan masifan da ta faɗo maku da wanda aka kashe wani zanga-zanga allah ji kansu allah sa mutuwa hutu wanda barayin nan suka kashe allah ji kansu allah ya ramishe su allah taimaka wannan alama al'amarin an samu sauki wannan abin ne da ta gara jihar Nigeria. To bari mu je ga nasihar Ramadan. To, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Attahiru Ibrahim kuma shugaban kwamitin da'awa na Kwantagwaron Local Government. Ah, akwai bukatan masu azumi su yi tsafta tsafta ta kasu kashi-kashi akwai tsafta ta wajen tsarkake aiki wato duk abin da mutum zai yi a wajen azumi tsafta ta farko ya yi kokari ya tsarki zuciyarsa ya yi azumi saboda Allah wanda ya azumi saboda Allah shi ne zai samu lada a wajen Allah wanda ya azumi don riya don asin yana yi ko a ga yana yi to ya yi babban asara saboda Allah ba zai bashi wannan ladan ba sannan na biyu mu tsaftace abincin da za mu ci a cikin mu mu ci halat wannan shi ma tsabta ne duk abin da mutum zai ci ya ci halat ɗinsa kada ya yadda ya buɗe baki ko sahur da abin da yake haramun wannan ba daidai ba ne abin da allah ke ce matayibat shine halalat wato abin da ke halat komi rashin daɗinsa in dai halal ne to shine mai daɗi a wajen Allah komai daɗin abu in haram ne to khabis ne wato marar daɗi ne a wajen Allah don haka tsarki biyu kenan sannan na uku mu tsarkutace jikinmu kada mutum idan yana azumi ya zauna da datti cikin mutane suna kyaman shi yana wari bai goge bakinsa bai wanka da ne ake cewa mai azumi wai bai wanka da sabulu to wannan gaskiya kuskure ne mai azumi na wanka da sabulu mai kanshi har ma yana sa turare na ruwa amma ba turaren wuta ba wannan ya nuna kenan mai azumi ba a yadda ya zauna cikin kazamta ba don yana azumi don allah yana son mai tsafta mala'iku na zama da masu tsafta suna kyaman wanda ke wari kuma wanda yake bai tsaftace jikinsa sannan kuma yana jawo hankalin mata su ma zama tsafta a cikin abincin da suke ba mazajensu da 'ya'yansu da azamta irin na kuda da sauransu saboda gashi nan ana azumi amma kuma ana ta gudawa da yawa yara da manya suna ta amai suna ta gudawa wannan ya nuna akwai rashin tsafta saboda koda yanzu ya yi yawa a wannan lokaci saboda lokacin damana ne sannan kuma ina jawo hankalin 'yan kasuwa su yi sauki a cikin kasuwancin su saboda allah ya samu dukiyarsu albarka ina fata wannan azumi da muka dauka allah ya samu samu shiga cikin 'yantattu a wannan wata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To madalla kafin mu kai ga karshen shirin gaba ya dawo mana da takaitun labaran duniya. Tunawa da irin rudadi da ya faru a zaben shugaban ƙasa Amurka na shekarar 2016 da kuma jayayya tsakanin shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican da manyan jam'iyyar Democrat a majalisa wannan lamari da ya jawo gugurmaya a jiya laraba a nan Washington. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafukanmu na Facebook. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr daryl smith ni daula salim ke cewa a yi ni lafiya sai kuma an jima can da rana inda za ku ji wasu abokan aiki za su shigo maku da wasu sababbin shirye-shirye ma'assalam.